بسم الله الرحمن الرحيم دار المختصر للنشر والتوزيع تقدم المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا باللغة الهوسوية شيفير تفسير تنظر القرآن كي قباتر تكأيتتشن تفسير القرآن أجيكين صوتي سورة الهجرات أنسو كرد إتاء مدينة دقمان فوبين سورر تربية هرشي da bayanin tasirinsa a imanin mutum da gyaran halayen al'umma. Tafsiri ya ايها الذين amanu لا تقدموا بين يدي الله wa واتقوا الله ان الله ya ku waɗanda suka yi imani da Allah suka yi biyayya ga abin da ya shar'anta kada ku shige gaba ga Allah da manzansa da magana ko aiki ku ji tsoron Allah ta hanyar kamanta umarninsa da nesantar abubuwan da ya hana hakika Allah mai jin maganganun ku ne kuma masani ne ga ayyukan ku babu abin da yake kubace masa daga cikin su kuma zai saka maku akan ayyukan ku يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول Wala ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون يا ku waɗanda suka yi imani da Allah kuma suka yi biyayya ga abin da ya shari'anta ku zamo masu ladabi tare da manzansa kada ku sanya muryoyinku suna sama da muryar annabi yayin da kuke yi masa magana kuma kada ku bayyana sunan shi kamar yadda sashen ku yake kiran sashi ku kira shi da siffar annabi ko manzo cikin magana mai taushi don gudun kada ladar ayyukan ku ya lalace da yin hakan alhali ba ku san ladar yana bacewa ba الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفره واجر عظيم حقيقه ودن سكي ينكسى كسى دمريرس او دم الله waɗannan su ne waɗanda Allah ya jarrabi zukatansu ya tace su don tsoronsa sun samu gafara ba za a kama su da laifin zunubansu ba kuma sun samu babban lada a ranar alkiyama wato Allah zai shigar da su aljanna ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون حقيقه waɗanda suke kiranka ya kai wannan manzo daga cikin mutanen ƙauye ta bayan ɗakunan matanka da yawansu ba su da hankali. ولو أنهم صبروا حتى takruja إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم kuma da a ce waɗannan masu kiran naka ta bayan ɗakunan matanka ya kai wannan manzo sun yi haƙuri ba su kirawo ka ba har sai da ka fito zuwa gare su sannan su yi maka magana cikin sassauta murya da hakan ya fiye musu alheri a kan su rika kiranka ta baya saboda abin da yake cikin haka na girmamawa gare ka amma Allah mai yawan gafara ne ga zunubban wanda ya tuba daga cikinsu da wasunsu ma mai gafarta musu ne saboda su kuma mai jin kansu ne يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين ya ku waɗanda suka yi imani da Allah kuma suka yi aiki da abin da ya shar'anta idan fasiki ya zo muku da wani labari na wasu mutane to ku tabbatar da ingancin labarinsa kada ku yi gaugawar gaskata shi don gudun kada in kun gaskata labarinsa ba tare da bincike ba ku afka wa wasu mutane alhali ba ku da masaniyar haƙiƙanin lamarinsu sai ku wayi gari bayan kun afka masu kuna yin nadama yayin da ƙaryar labarinsa ta bayyana a gare ku. واعلموا ان فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الامر لعنتم ولكن الله حبب اليكم الايمان ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان اولئك هم الراشدون كساني sani cewa ya ku muminai اكوي cikinku الله a wahayi yana sauka a gare shi don haka ku kiyayi yin ƙarya sai wahayi ya sauka ya ba da labarin ƙaryarku Allah shi ne mafi sanin abin da zai amfane ku da zai biye muku cikin da yawa daga abin da kuke ba da shawara a kai da kun fada cikin wahalar da baya son ku fada cikin ta sai dai Allah saboda falalarsa a gare ku ya saka maku son imani ya kawata shi a cikin zukatanku sai kuka yi imani kuma ya sanya muku ƙin kafirci da ƙin yi masa da'a da saba masa waɗanda suka siffantu da abin da aka faɗa tabbas su ne masu bin tafarkin shari'a da kuma daidai. Fadlan min Allah wa ونعمه wallahu alimun Hakim. kuma duk da abin da ya same ku na ƙawata alheri a cikin zukatanku da ƙin sharri duk daga falallar Allah ne da ya muku ita kuma ni'ima ce da ya muku ita haƙiƙa Allah masani ne da wanda ya gode masa cikin bayinsa, don haka sai ya datar da shi kuma mai hikima ne ta yadda yake ajiye komai a inda ya dace. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله فان فاءت فاصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا ان الله يحب المقسطين idan bangare guda biyu na malamai suka yi faɗa ko yaƙi to ku daidaita tsakaninsu ya ku muminai ta hanyar kiransu zuwa ga hukunta shari'ar Allah a cikin wannan faɗan nasu idan wani bangare daga cikinsu ya ƙi yarda da sulhun kuma ya ta'addanci to ku yaƙi ɗan ta'addan har sai ya komo zuwa ga hukuncin Allah idan ya komo zuwa ga hukuncin Allah to ku yi sulhu a tsakaninsu da adalci ku yi adalci a cikin hukuncin ku a tsakaninsu haƙiƙa. Allah yana son masu yin adalci a cikin hukuncinsu. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله la'allakum turhamun. Kaɗai dai muminai ‘yan uwan juna ne a musulunci, ita kuwa ‘yan uwantaka ta musulunci tana koya ku yi sulhu ya ku muminai a tsakanin ‘yan uwanku masu saɓani. ku ji tsoron Allah ta hanyar kamanta umarninsa da nisantar abubuwan da ya hana ko kuwa samu rahama. يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون ya ku waɗanda suka yi imani da Allah kuma suka yi aiki da abin da ya shar'anta kada wasu mutane daga cikin ku su riƙa yin izgili ga wasu mutane domin ta yiwu waɗanda ake yi musu izgilin sun fi alheri a wurin Allah kuma ana izina ne da abin da yake wurin Allah kada mata su yi wa mata izgili don za ta iya yiwa waɗanda ake yi wa izgilin sun fi alheri a wurin Allah kada ku aibata ‘yan uwanku, domin kamar kanku kuka aibata, kada sashen ku ya aibata sashe da wani lakabi da ba sa so, kamar yadda wasu mutanen Madina suka kasance suna yi kafin zuwan manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam. Duk wanda ya aikata haka daga cikinku to ya zama fasiki, tir da siffar fasikanci bayan imani, kuma duk wanda bai tuba daga waɗannan laifuffuka ba. to waɗannan su ne waɗanda suka zalunci kansu ta hanyar kai kansu zuwa ga hallaka saboda abin da suke aikatawa na saɓo. يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا ايحب احدكم ان ياكل kula اخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله ان الله تواب رحيم ya ku waɗanda suka yi imani da Allah suka aiki da abin da ya shari'anta ku nisanci da yawa daga cikin tuhume-tuhume waɗanda ba su da madogara ko wasu dalilai da alamomin da za su sa a yi su hakika wani bangare na zato laifi ne kamar mummunan zato ga wanda a zahirinsa nagari ne kada ku bibi al'aurar muminai kada ɗayanku ya ambaci ɗan uwansa da abin da baya so domin ambatonsa da abin da baya so kamar cin amanar ne bayan ya mutu yanzu ɗayanku zai so ya ci naman ɗan uwansa a mace don haka ku kyamaci yin gulmarsa don daidai take da hakan ku ji tsoron Allah ta hanyar kamanta umarninsa da kuma nisantar haninsa hakika Allah mai yawan karɓar tuba ne ga duk wanda ya tuba daga cikin bayansa kuma mai jin kai ne a gare su يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم ان الله عليم خبير ya ku mutane hakika mun halicce ku daga namiji guda shine babanku adam da kuma mace guda ita ce babarku hawa'u don haka nasabar ku ɗaya ce kada sashen ku alfahari ga sashe a wajen dangantaka kuma mun sanya ku bayan haka ku zama mutane da yawa kuma ƙabilu waɗanda suka yaɗu domin sashen ku ya san sashe ba don sashe ya yi alfahari a kan sashe ba don ba a samun bambance-bambance da fifiko sai da tsoron Allah don haka ma Allah ya ce mafi girmanku a wurin Allah shi ne wanda ya fi ku tsoronsa. hakika Allah masanin halinku ne kuma masani ne mai ba da labarai da halin da kuke ciki na cika ko ta waya babu abin da yake buya a gare shi. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم ۖ وان تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من اعمالكم شيئا ان الله غفور رحيم wasu daga cikin mutanen ƙauye suka ce yayin da suka zo wajen annabi mun yi imani da Allah da manzonsa to ka faɗa masu ya kai wannan manzo ba ku yi imani ba kawai dai ku ce mun musulunta mun miƙa wuya har yanzu imani bai shiga zukatan ko ba tukun amma ana sa ran zai shiga idan kuka yi wa Allah da manzansa biyayya ta hanyar imani da aiki na gari da nisantar haramun to Allah ba zai rage muku komai da ladan ayyukanku ba hakika Allah mai yawan gafara ne ga wanda ya tuba daga cikin bayansa kuma mai jin kansu ne إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون Hakika muminai su ne waɗanda suka yi imani da Allah da manzansa, sannan babu wata shakka da za ta haɗu da imaninsu, kuma suka yi jihadi da dukiyoyinsu da rayukansu a tafarkin Allah, sannan ba su yi rowar wani abu ba. Waɗannan da suka siffantu da waɗannan siffofi su ne masu gaskiya a cikin imaninsu. قل اتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الارض والله بكل شيء عليم يا كي wannan manzo ka faɗa ma waɗannan mutanen ƙauyen shin kuna sanar da Allah ne kuna nuna masa addinin ku alhali Allah ya san duk abin da yake cikin sammai kuma ya san duk abin da yake cikin ƙasai Allah ya san dukkan komai babu abin da yake ɓuyar masa don haka baya buƙatar ku sanar da shi addinin ku ko ku nuna masa يمنون عليك ان اسلموا قل لا تمنوا علي اسلامكم بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان ان كنتم صادقين ya kai wannan manzo mutanen ƙauye suna yi maka gori a kan cewa sun musulunta ka ce da su kada ku yi min gorin shigar ku addinin Allah domin amfanin hakan idan ya tabbata gare ku zai koma kuma gaskiya ma Allah ne ya kamata ya muku gori saboda datar da ku da yi ga yin imani da shi idan har da gaske kuke yi a cikin da'awarku cewa kun shiga cikin addinin ان الله يعلم غيب السماوات والارض والله بصير بما تعملون حقيقه Allah ya san duk abin da ya buya a cikin sammai kuma ya san duk abin da ya buya a cikin ƙasai babu abin da yake buya masa daga ciki kuma Allah mai gani ne ga ayyukanku babu wani abin da yake buya a gare shi daga ayyukanku kuma da sannu zai saka muku a kansu masu kyau da marasa kyau